وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan jaddada dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kagi halitta kuma ya samar da ita tare da yin salati da sallama ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina mai farin cikin wato samun kaina a wannan masallaci masjidu Usman bin Affan da ke kofar gidan Rini a kofar gidan Alhaji Ahmadu ko a nan anguwan mai fadama a gwargwaje layout kenan ko Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya albarkaci wannan taro da kuma wannan haɗuwa namu babu shakka haɗuwa irin wannan haɗuwa ne mai faranta rai kwarai da gaske haɗuwa da 'yan uwa da kusa ko masu albarka ba don komai ba kuma sai don tunatar da juna tare da ainihin wato a karantar da alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan abun farin ciki ne abun godiya ne Allah muke roƙo ya hada kusa mu a gidan aljanna a yanzu da muke magana kamar yadda aka ji daga bakin mai gabatarwa a Sheikh Mustafa Abu Jabir Allah ya saka mashi da alkhairi muna daren litinin ne wanda ya kamata ya zan daren sha shida ne yadda da ji mala ya ce sha bakwai ban sani ba yana jayayya ne da sarkin musulmi ko kuwa yaya eh, daga sanarwar masu alfarma fadan sarkin musulmi yau lahadi shine sha biyar to kaga an shiga daren litinin sha shida kenan kada a zo ranar sallah a fara rikici da mutane Allah ya sa mu dace da haka daren sha shida ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 47 afwan daidai da uku ga watan biyar shekarar bature 2026 za mu yi wa juna matashiya ne akan maudu'i da aka ambata shine muhimmancin neman ilimi ga dattawa wato ahamiyatu talabil ilmi likibari sinni waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa suka tara shekaru kuma da wannan shekarun su ba zama harkar neman ilimi zamu mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ya sa hali insha Allah kafin in shiga yana da kyau in tabbatar mana cewa nan da kuke ji mala yake ta magana da abokan karatu ne amma ya yi ta guluwi Allah ya gafarta mishi abokan karatunmu ne wanda muke ɗan da baki tare Allah ya amfanar da rayuwarmu baki ɗaya. Kai tsaye zan fara mana da matashiyar faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani wa allama Adam kullaha. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kenan ashe wanda ya fara koyon ilimi da shekaru shine annabi Adam. domin a lokacin da Allah ya halishe shi an halishe shi ne da girman shi shi bai biyo irin wannan wato process na yadda 'ya'yan shi da jikokin shi suke tasowa ba mutum a fara ɗaukan cikin shi na tsawon wani lokaci watanni a sannan a haife shi yana ɗan ƙarami yana ɗan jariri ana renon shi yana tasowa har zuwa sanda zai manyanta to shi annabi adam ba haka bane a lokaci guda Allah ya kera halittar shi da girman shi aka hura mashi rai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari ya wasafa mana yanayin annabi Adam a lokacin yace tuluhu sittuna zira'a tsawon shi idan ka auna daga ƙasa haka sama zira'i haka daga gwiwon hannu zuwa kan babban yatsa a haka shine zira'i daya to in ka auna daya daga nan zuwa nan ka ƙara biyu uku to tsawon shi sittin ne a tsaye annabi adam kina haka Allah ya gina halittan shi faɗin shi kuwa arduhu arba'una zira'an zira'i arba'in to kaga da wannan girma Allah ya busa mishi rai ya zama adamu din Allah ya ce mishi kun fakana ya kasance kuma ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an to a wannan lokacin sai Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha a lokacin Allah ya sanar shi sunan komai mana ya koya mishi ilimi kuma ya iya kaga wannan yana alamta mana ashe girma baya hana neman ilimi kuma baya hana iya ilimi dan inda yana hanawa annabi adam ba zai iya ba amma ya iya na ɗaya kenan na biyu idan muka dubi sunnar Allah wajen aiko annabawa babu wanda ake bashi annabta sai ya shekara arba'in ina ganin ko ɗa wanda yake da shekara arba'in kamar a ce mushi ya girma ko don ba za a ce mushi yaro ba eh shine hatta iza balaga shuddahu wa balaga na sana to a wannan lokacin su ma annabawa a lokacin Allah ke sanar da su ilimin wahayi da saƙon da yake son su karantar da al'umma a yake na shi wannan yana ƙara jaddada wato a nuna cewa lallai ilimi yana iya samuwa komai shekarun mutum shekaru baya zamowa wato a katanga tsakanin shine shekarun da koyon ilimi zama an fahimta ko sannan daga cikin abubuwan da za su ƙara nuna mana a wannan shine a lokacin da mutum yake da shekaru ba a lokacin ake sa ran kwakwalwan shi ta nuna hankalin shi ya cika da haka duk abin da zai koya a lokacin zai rinka koyan shi ne with all seriousness ya san abin da yake yi a lokacin kaga ashe lokaci ne da ake tsammanin wanda Allah ya kaddari ya koyi ilimi a lokacin to zai fi amfani da abin da yake koya ba kamar yaro karami ba idan kana koya wa yaro karami ilimi ilimi ne matuƙar muhimmanci amma sai ya ta wasa in fact karantar da shi din ma in ba an yi mai ta salon wasa ba ma ba zai ɗauki karatun ba Allah sa ana fahimtar bambancin to daga waɗannan zamu gane ashe lallai a ne shekaru yana da muhimmanci ya bazama wajen ainihin wato neman ilimi Allah ya sa mu dace al-Imam al-Bukhari da ya zo cikin sahih ɗinsa ya yi mana ishara a kan cewa sahabbai da dama to da shekarunsu suka koyi ilimi domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ya fara ainihin wato nuna waɗanda suke dattawa sakon da ya aiko su ne da Allah ya aiko shi da shi daga cikin dattawa gaba gaba akwai Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu wa anil sahabata ajma'in wanda kaga tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar mai kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani shekaru biyu ne zuwa uku to kaga idan an aiko manzo Allah a shekara arba'in sannan abubakar ya musulunta a wannan lokacin kaga shi yana shekara talatin da kamar bakwai ko takwas shi ma za ka ce ai ya ɗan girma ko to a haka suka koyi ilimi da sauran dattawa musamman waɗannan da kake ce ake cewa al'ashara al-mubashsharuna lahum bil janna dattawan nan goma da aka yi wa albishir da aljanna to galibinsu sun manyanta a lokacin su ne farko-farkon waɗanda bayan annabi ya gaya wa abubakar saƙon da Allah ya aiko shi da shi abubakar ya je ya same su shi ma ya tallata musu addinin musulunci kuma suka musulunta su abdurrahman dan au su abu ubaida amir bin jarra su ainihin wato sa'ad bin abi waqqas su shida a wannan lokacin usman da dan affan da makamancinsu kaga su ma ba yara ne yara ne kanana ba da haka imamul bukhari sai mana ishara akan cewa kaga wannan yana nuna muhimmancin neman ilimi gani shekara ko mai shekaru afwan an gane wannan da kyau ko da haka mu fara sa waɗannan a cikin tunaninmu kun ji mun fara da kan annabi adam muka ji annabawa sannan ga sahabbai idan aka ce ka ambaci mutane mafiya daraja a wajen Allah ina jin waɗannan za ka fara ambato ba masu darajansu a wajen Allah amma ka ji da shekarunsu suka nemi ilimi to kaga in kana son ka zamo irinsu kamar yadda ake cewa fatashabbahu lam takunu mislahum ku zamo kaman su in ba ma'ana za ku shige cikin su ba saboda inna tashabbuha bil kirani falahu koyi da waɗanda suke dattawa to tsira ne Allah ka sa mu tsira kamar yadda muka ambata waɗannan dattawa da kaji muka yi ishara cikin sahabbai galibinsu ba su musulunta ba sai bayan sun tsallake shekaru talatin a rayuwarsu da haka suka kasance cikin harkar neman ilimi ba ji ba gani ba dare ba rana su umar ɗan khattab da suka musulunta daga baya su ma da shekaru suka musulunta amma ka ji yadda suka zama manyan malamai na duniya gaba ɗaya duk wani ilimi sai ka ji daga bakin su ne ashe kaga shekarun su bai hana su koyon ilimi a wannan lokacin ba kuma sakamakon haka muka ci alfanun ilimin da suka koya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sakamakon haka mu ma muka zama musulmai a yau Allah ya ƙara musu yadda shi yasa shi kanshi Umar ɗin ɗan Khattab a ƙarƙashin babin da imamul bukhari a cikin sahih ɗinsa ya kafa da suna kitabul ilmi haka imamul bukhari ya kafa babin matattaran da ya kawo nasoshi na Alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun manyan malamai tun daga cikin sahabbai waɗanda suka biyo bayan su wanda yake magana game da ilimi ta cikin wannan matattaran sai ya kafa wani karamin babi subtitle kenan ko yace babu lighti baqi fil ilmi wal hikma babin da ke nuna mutum ya rinka ainihin wato igtibat idan aka ce igtibati shine kaman kai sha'awan abu a wajen mutum kaman ka kwace shi gifta an fahimta ko wanda dama an halarta shi a wajen harkan ilimi da kuma wanda Allah ya ba dukiya yake kashewa kan addinin Allah aka ce kai musu gifta ina fata an gane kai sha'awan ina ma kai ma kai irin su sai imam bukhari ya kafa babu ya ce babin da ke nuna game da harkar ilimi to kada shekarun ka sa hana kai ma ka rinka jin allura da zabura akan kai ma bari ka je ka koyi ilimin nan kuma in ka ji hakan ka tashi ka koya kada kawai ka rinka yi da ainihin wato tunani kadai a aikace aka gaya hakan to da ya kafa wannan babun sai ya ɗauko maganan Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mishi yadda wanda Umar yake cewa tafaqahu qabla an tasawwadu ko kuma ta'allamu a wani lafazin qabla an tasawwadu ma'ana ka koyi ilimi ka je ka fahimci addininka kafin ka manyanta a fara ce maka baba shugaba ranka ya daɗe yallaɓai Dan matsalan da zai faru shine daga lokacin da ka fara karɓan waɗannan titles din to a lokacin wani irin akaliya na iya shiganka wanda zai hana ka ka je ka tankwasa kafanka a gaban malami ya koya maka ilimi yanzu za ka rinka jini da ake cewa mai alfarma me kuke tunani yanzu a ce a samu wani mai alfarma ko ran kai daɗe ko mai sarauta wani ko mai rawani wani a yanzu ya zo ya naɗe kafan shi a gaban malami ya ce zai koyi ilimi sai wanda Allah ya taimake shi to me zai hana shi koyon ilimi a wannan lokacin shine wannan title ɗin? to amma da ya riga ya samu ilimin kafin ya samu title din kaga babu matsala haka daga lokacin da aka fara cewa mutum ranka ya daɗe mai gida shugaba to shi ma wani lokacin ko da yana son ya koyi ilimin hayaniyan wannan shugabancin zai hana shi to shine sai Umar yake baka shawara cewa ka yi amfani da lokacin da kai ba kowa ba ba a san ka ba ka yi kokari ka neman ilimin ka kafin san da za a san ka ga wasu sun jero a gaban ka suna ce maka baba kai suke jira na fatan jama'an gane rayuwa kenan ba Allah ya sa mu dace to dai Umar ya faɗi wannan kaga shi kamar Umar yana nuna ilimi to na yara ne kenan ko qala Abu Abdullahi al-Bukhari baban Abdullahi al-Imam al-Bukhari Muhammad dan Isma'il kenan al-Hafiz sai ya ce wa ba'da an tasawwadu wannan ilimin da Umar ya ce ka nema kafin ka girma ko kafin ka zama shugaba ko kafin ka manyanta ko bayan ka zama shugaban ka manyanta ka zama dattijan baka makara ba ka ci gaba da neman ilimin haka sai gyara wa wannan zance na umar ya gyara mishi ainihin wato ibara cewa neman ilimi tun kana yaro kuma har in ka girma ka ci gaba da neman ilimi babu sadda aka makara daga nan za ka gane wannan salon zance na larabawa da suke cewa al'ilmu fi kan nafashi filhajari. wato ilimi sanda mutum yake yaro kamar a karci dutse ne duk sanda za a zo a ga wannan dutsen ko da shekara dubu ne za a ga wannan kartan a jiki ko wato yaro yana iya ɗaukan ilimi da sauƙi kuma ba zai manta ba sai suka ce wal ilmu fil kibari ilimi idan mutum ya manyanta kan nakashi fil bahari ko alal bahari wai kaman rubutu ne akan ruwan teku da Allah sadda ake rubutun rubutun ma zai tsaya a ganshi ma tukuna ballata na ce wanda ya zo daga baya ko an jima kaga ba zai yi ba ko ba kaga waɗannan suna nuna kamar mutum ya manyanta ba zai iya yin ilimi ba to wannan zance ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne. ko da yaron ilimin shi na iya zama kamar nakas alal hajari to amma kuma zai nuna babba ko dattijo ko mai shekaru ba zai iya koyon ilimi ba bayanan da muka gabatar sun ishe shaida akan haka abu na ya biyu wannan a matsayin sharan fage kenan ko malamai suka ce shi neman ilimi a sadda mutum yake da shekaru ya eh, sani da cewa yana daga cikin ibadoji masu girman falala ya abin da aka ce ibada to abu ne da Allah ya halice mu domin sa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni idan aka ce koyon ilimi ibada ne akwai wanda saboda shekaru za ta yi daina ibada yan saboda shekaru akwai wanda za ta an dauke mai sallah to a ah, haba baba tun da ka shekara hamsin yanzu ba sai ka yi sallah ba zai yi to kamar yadda ba zai yi mutum ya ci gaba da ibada ba duk da shekarun shi to ilimi ma bai gaza wannan ibadan ba da shekaru ba zai hana ka nemi ilimi ba ana fahimtar wajihul iktibasi din sannan suka ce idan mai shekaru yana neman ilimi wannan yana ƙara ɗaukaka darajar shi a idan 'yan baya domin har su girma to za su gaba da ganin shi a matsayin yayi gaba yayi musu tintinkau ba za su iya kamo shi ba don shi a kaliyar ɗan adam so yake idan ya taso ya ga mutum a saman shi to komai matakin da ya kai ya yadda cewa wannan ɗin ya fi shi amma idan yaro ya taso tun yana ganin ka babba kana sama da shi sai ya kai lokacin da shi ma ya fara yin hankali sai ya ga yanzu ilimin da shi yake da shi ashe ya ma fika me zai faru matsayin nan naka da ka gani zai yi sama ne ko zai kasa warwas zai yi da haka ashe kafin ya taso ɗin, sai kai ma ka ci gaba da neman ilimi da haka duk sanda ya taso ya ganka din sai ga kana da ilimin da ka zarce shi da aka dole ci gaba da respectin ɗinka a matsayin na gaba da shi zama an fahimta ko suna cewa wai a a menene eh, eh, lana ilmu walil juhali malu ko eh, innal ilma rabina qismatal jabbar fina wato mun yarda da abinda Allah ya yanka mana na rabonmu Shi ne mu mu zama ma'abuta ilimi domin shi ilimi shi ne kaɗai abin da yake da garanti wanda babu sadda za a ce kash a kan shi sannan duk sanda mutum ya same shi don Allah da ma damar ya ci gaba da harkar ilimin ba ran da za a zo a kwakwashe shi a zo a ji an sace wannan ilimin ko babu shi ina fata an gane amma duk abin da ba ilimi ba to abu ne mai sauki a neme shi tattare da ma'abucin shi a rasa shi ko kun fahimta da haka suka ce yana ƙara ɗaukaka darajar mai shi sannan tariqun muwassilun lil janna hanya ce wadda take haɗa mutum zuwa aljanna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al ulama'u warasatul anbiya ma'abuta ilimi su ne suka riƙe gadan annabawa kamar yadda muka faɗi yanzu babu masu darajar annabawa ko yau a ce ka zama daga cikin waɗanda suka gaje su ba wanda ya kai ka daraja to masu gadon waɗanda suka ci gadon annabawa su ne ma'abuta ilimi waɗanda suke harkar ilimi sai ce fa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dirham saboda su annabawa ba wai gadon kuɗi suka bari ba da gidaje da filaye da shaguna da gonaki ba wannan shine annabawa suka bari gado ba dan annabawa in sun bar wannan a matsayin gado yau ji suna ina sun zama mallakan wasu amma abinda annabawa suka bar gado har yau kasuwan shi na ci har gobe zai ci gaba da ci kuma har tashin alkiyama da haka annabawa sai suka bar gadon ilimi za Allah ce malamai su suka gaji wannan ma'abuta ilimi su suka gaji wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa lam inna mawaratul ilma faman akhadha bihi akhadha bi hazzin duk wanda Allah ya sa yake da rabo a cikin harkar ilimi wallahi ya samu rabo mai gwaɗi sannan yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wani hanya na zuwa neman ilimi to Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar shiga aljanna to ka gaya mun me shekaru zai san shiga aljanna ba shi in dai kana son aljanna kama harkar ilimi gadan gadan ba ji ba gani ina fatan jama'a an gane to shi yasa nan malaman suka ce hanya ce da suke sada ma'abocin su zuwa ga aljanna sannan shekaru kamar da muka faɗi tun farko suka ce la yuktasaru talabul ilmi ala sinnin muayyanin ba a iyakance neman ilimi akan wasu masu shekaru ayyanan ba kowa yana iya tashi nema sannan suka ce dattijan da Allah ya karkato da hankalin shi wajen neman ilimi to ya san cewa ya samu furfatun lita'awidi ma fata wata dama Allah ya kawo mishi ya cike gurbin shekarun da suka gabata da bai samu wannan ilimin ba shi sa yanzu sai Allah ya karkato da hankalin shi ya ga bari ya zo ya nema domin idan mutum ya ciyo shekaru a baya bai koyi ilimin ba a yanzu kuma sai yana ganin ai yanzu ai tunda ina da shekaru ba sai na koya ba ku gaya min nan gaba zai wayi gari ya zama malami zai wayi gari ya zama mai ilimi sai dai wayi gari ya ƙara zama mai yanzu amma daga lokacin da ya ce to bari in fara nema to na ɗaya dai akwai garantin zai samu kuma da ya samu to wancan tarihin shi na baya da bai koya ba ya ɓace kenan yanzu ya wayi gari ya zama mai ilimi muna gane muhimmancin hakan ko ah. sannan suka ce warifatun rif'atun wa ad yana ɗaukaka darajar mutum ilimi yana ɗaukaka darajar mutum jama'a an gane wannan da ke ko suna cewa innal ilma yarfa'u baitin baitan la imada laha aw ilimi yana ɗaukaka gidan da bai da ainihin wato wasu manya ko wasu wanda ake ganin su a mawadata ko attajirai da suka fito a gidan idan aka samu abuci ilimi a gidan to labarin gidan sai ya ɗaukaka saboda wannan ilimin an gane wannan da kyau ko da aka suka ce yana daga cikin hanyar da mutum zai kusanci Allah da shekarunsa to ya bazama wajen harkar neman ilimi talabul ilimi fil kibari yu'tabaru min a'zamil qurbati ila Allah mafi girman hanyar da mutum mai shekaru zai ƙara kusantan Allah ne ya shiga cikin harkar neman ilimi sannan kamar yadda muka ji wa raf'id darajati fi dunya wal akhira. zai ɗaukaka darajar mutum tun daga nan duniya har lahira sannan wa tasihul musar yana gyara maka future ɗinka duk wanda Allah ya sa ya samu ilimi wallahi ya yi wa kanshi kyakkyawan shimfiɗa na rayuwar shi nan gaba. Yama an gano wani ke ko? suka ce domin masu shekaru a cikin al'umma hun, barakatul mujtama su ne albarkan kowace irin al'umma duk al'umman da aka zo cikin su sai aka zo aka ce ai ba su da dattawa za a gansu da albarka sannan za a rinka ganin su da wauta da ganganci amma duk inda aka zo aka ce a waɗannan yaran suna da dattawa da suke ainihin wato nuna musu me ya kamata kowa zai yi sha'awar wannan gidan sannan kaddara ko da aure ka je neman auren gidan da aka ce nan fa gidan fa ba su da dattawa ba za ka ji shiga gidan neman aure aha to dattawan al'umma suna ainihin wato yin albarka idan suka zama masu ilimi ba jahilai ba jama'a an gane wannan da ke ko sannan wa ta'allumi wa yaj'aluhum aktharu wa yaj'aluhum aktharu aksara naf'an li anfusihim wa liman sannan wannan ilimi da za su koya ko da suke koya to yana ƙara sanya albarka a cikinsu kuma za su fi amfanan 'yan baya duk dattijan da yake da ilimi ya fi amfanan 'yan baya fiye da dattijan da ba shi da ilimi haka ne ko ba ka bani. to idan aka ce dattawan al'umma na anguwa ko gari ko ƙasa sun zama ma'abuta ilimi to za a sa ran za a samu matasa nagartattu nan gaba wanda su ne za su zama manyan gobe amma haka ce dattawan al'umma ba dattawa ne na mutunci ba kawai tsofaffin banza ne to me kake tunani game da 'yan baya za su fi su lalacewa Allah ya kyauta da haka suka ce a takaice dai mu gane cewa koyon ilimi da shekaru to ƙarin albarka ne a rayuwa ba wai ɓata lokaci ba ne ko kuma shiga abin da ba harkanka ba a harkar taka ce za ka ka shiga da ƙarfi da izzanka za ka zo ka ji misalai da za mu ba da a gurguje na waɗanda suka gabace ka akan irin haka kuma ka ji yadda suka zama wa al'umma da musulunci abin alfahari Allah ya sa mu dace. abubuwa guda biyu suka ce su ne abu na fa'ida na kurkusa da ake iya hasasowa idan dattawa suka zamo sun shiga harkar ilimi gadan-gadan daga cikinsu shi ne a sawabul ibada na lillahi wa zama haƙuri na'am kamar yadda muka ce daga cikin abubuwa da ake iya hasaso su a gurguje idan aka yi magana game da neman ilimin masu shekaru a cikin al'umma shine na ɗaya su san cewa suna samun sawabul ibada au al'ibada wannan harkar ilimin da suke yi lada suke samu lada irin wanda ake baiwa wanda yake ibada Kamar yadda muka ji tun baya cewa neman ilimi ibada ne to duk sadda ku kake harkar ibada Allah na baka lada to kaga asara ake yi ko ku a a ake samu daukaka ake samu sannan abu na biyu rifatu daraja ɗaukaka ake samu da ainihin wato wannan ilimin bahaushe na cewa inda akuyan gaba ta sha ko ko dokin gaba ne na baya ma a nan za ta sha ko to me kuke tunani idan na ajiyal next generation suka taso suka ga magabatansu dattawan cikinsu sun baiwa harkar neman ilimi muhimmanci wannan harkar zai zama yana da muhimmanci a idansu ko ba zai zama ba zai zama amma sai suka ga dattawan su sun watsar da ilimi me zai biyo ba? sai sai ba ka ganin su babba ma ba sa yi <laughs> da abin da babba zai yi da muhimmanci ne da yana da muhimmanci da babba ya shiga Allah ya sa ku fahimta shi yasa ka je ka je kauyakun mu Allah ya gyara mana ya kuma gafarta mana za ka je ka ga yaro ana sallar jama'a amma shi ba zai yi ba na haka ya sai ta aje aure ba katon saurayi ba me yasa saboda su babba haka suka ce mai sai an yi aure ake sallah ina ran shi shi da sallah a shahid da nake cewa anan shine su magabatan hakan suka nuna musu da haka yaran sun suka taso to su ma haka za su tarbiyanci na baya kuma ka tuna cewa gwargwadon yadda rayuwar ke tafiya gwargwadon yadda ake naƙasa halitta da albarka da an yi wato a da yake cikin al'umma albarka na raguwa gwargwadon yadda shekaru ke tafiya shekaru na naƙasa gwargwadon yadda rayuwar ke tafiya sai sa kaga al'umman da sai a samu mutum wanda ya shekara dubu a duniya kuma lafiyan shi gar har wa'azi za ka ga akwai annabin da ya yi shi a shekara dubu ba hamsin wa'azi kawai ya yi na shekara ɗari tara da hamsin don ka ƙara da shekarun da kafin ya fara wa'azi haka shekaru nawa kenan ba kankani ba ne to aka dawo aka samu masu shekaru ɗari biyar aka dawo aka samu masu shekaru ɗari biyu ɗari uku cikin sabon manzan Allah ko wanda ake cewa Salmanul Farisi malaman tarihi sun ce ya shekara sama da ɗari biyu kuma yana nan gagagau ɗin shi kwage amma yanzu mu da muka zo wal asri karshen duniya <laughs> annabi yace amaru ummati ma baina 60 ila 70 60 70 ne kaga shekarun na na kasa ba haka jinin jikin ma zaka ka ga yana na kasa to a cikin 60 70 din kaje ka dauko iyayen mu wanda Allah ya tsawaita rayuwar in ka kalli yanayin su da yanayin mu yan zamani za ga lalle akwai na kasa a rayuwar haka ne kuma ba haka ba to ashahi shine duk abin da na baya suka taso suka ga na gaba a kan shi to za su bai wannan abin muhimmanci kuma su ci gaba da yin shi a shi kaga wannan yake nuna lallai abin ma ba wai ganin dama ba ne dattawan cikin mu dole su ba zama cikin harkar neman ilimi wannan zai sa yara su ba shi muhimmanci kuma ana fahimta ko to sai mu je a gurguje gaban misalan wasu daga cikin wato magabata da suka shiga wannan harka kuma hakan ta zame alkhairi ga rayuwarsu da kuma musulunci baki daya za mu ɗauko daga ainihi wato waɗanda suka zo zamunan bayan sahabbai saboda mun riga mun ji su da damansu da irin shekarun da suka yi wato nemi ilimi ko akwai wani malami da ake kira fudailu ɗan iya. a yanzu in ka ji sunan shi za ka san shi ne a matsayin babban malami amma ka sa abin da zai baka mamaki bai fara harkar neman ilimi ba sai da manyanta aka ce ya taso ma yana harkan wato sace-sace nema. a tarihin shi ko karanta sayarwa alamin nubala sata kuma irin rikakkun sata nan na fashi wanda za a je a tara hanya a kwace dukiyar hannun mutane kwarai da gaske robert yana cikin haka ne fa wata rana ya ga wata yarinya ko wata mata sai ya sha'awa dama duk wanda yake barna duk wani abin laifi zai ganin shi da girma sai ya sha'awa lallai matan nan ya kamata a ce shi ya mallake ta a gano mai gidansu aka ce aka gano gidansu ya ce za mu haɗu lokaci na aka dare kenan aiko da daddare sai dai zai haura garun gidan aka ce a lokacin ko dai yana shekaru talatin da wani abu ko yana dab da talatin ya yi shekaru da yawa a duniya yana haura katangar sai iske wani a cikin gidan Allah akwai shi kuma daidai lokacin ya tashi yana sallar dare daidai lokacin da wani ya fito barna wani kuma ya koma ga Allah ka rayuwa ko to suran da yake karantawa suratul nahl ya zo daidai kan fadin Allah maɗaukacin sarki alam ya'ani للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله معنى آية شيني ويشن لوكا تيدي يبا جماعة إيماني سكان كان دا كان سكوما دا الله سكوما دا برنان دا سكي yace wallahi sai ji kaman da shi ake yi kawai sai tsaya akan katanga shi ya gama haurowa, amma ya kasa jira yayi tunani na wasu mintuna kawai sai ya girgiza kai yace anal waqt lalle lokacin koma ga Allah ya yi wannan ayan da ni ake yi shekaru nawa ina barna yau na zo kuma barnan zan yi sai na ji Allah na mun magana yana cewa yanzu lokaci bai yi ba da za ka koma ga Allah ka duba yadda ayan ta dace da yanayin to kamar yanzu ne kai ma da kake ji ka duba shekarunka nawa a rayuwa duk wannan shekarun da ka ciwo a baya baka iya karatun fatiha ba har yanzu tahiya da ake yi a sallah har yanzu baka iya ba amma an zo harkar duniya ku ne gaba gaba kai ne ka iya bada analysis gunduma nawa ake da shi a unguwa akwatin zaɓen gida nawa ake zuwa da shi idan ana son a ci zaɓe sai mutum na da recognition a jihohi nawa duk ka san wannan amma tahiya ba zai karantu maka ba lokaci da yi bada zaka dawo ka koyi addini to kai ma kan irin na fuzailu an yi ka ce lallai lokaci ya yi. da aka kai masa zo ka rajista a ajin karatu a sa sunanka ka dawo makaranta lokaci yayi mu dawo kan kissan ku zai idan ba dai lokaci aka ce sai ce lokaci yayi ya Allah da aka duran da ya fasa yi kenan sai ya koma ta inda ya hau ya koma yana ta tafakkuri a hanya har ya iso wani waje tsakar daren sai ya zauna ya ci gaba da tunani ashe daidai inda ya zauna kuma akwai wasu ayari matafiya wanda sun yada zango a daidai wajen sai ya ji suna magana ya suya junansu wasu na cewa jama'a ku tashi mu ci gaba da tafiyan nan wasu sai suka ce kai mu yi haƙuri mu bari sai da safe kun san hanyar nan akwai wannan rikakken ɗan fashin nan fudailu ɗan iyal <laughs> wallahi aka yi kawo tarihi ya ce sai hankalin shi ya ƙara tashi ya ce yanzu wai a daidai lokacin da nake gani ya kamata in koma ga Allah in ji tsoronsa ni kuma na kai wasu bayan Allah na sa musu na a zuciyarsu ya ce zai ya shiga uku ni zan gaya wa Allah hanya da Allah ya yi don mutane su nika tsallakewa wasu na tsoron su ji saboda barnan da nake yi kin Allah da daga yau ba za a sake wannan aikin ba haka dalilin tuban shi kenan wasu suka ce kamar ya shiga cikin ayarin ya ce musu su ne ku dai layan iya da wanda ya sani wanda bai sani ba ya sani yau daga yau na daina barnan ku wuce saliman aminan salin alin yari na wayewa kuwa aka ce sai ya kakkaɗe jikin shi ya wanka ya sa kaya sai islamiyya malam lafiya ya ce na zo koyan hurufin iya daga nan ya fara to sa abin da zai baku mamaki yana ɗaya daga cikin manyan malaman musuluncin duniya a yau sai sa ba don na baka kissan nan ba duk inda zaka ji sunan shi zaka ji ana maganan malami ne cikin malaman musulunci Fudailu dan Iyad haka aka bada wannan kisa rayuwar shi jama'a ka ga ashe shekaru na hana neman ilimi in an nema da shekaru ba za a fahimta ba to ga Fudailu dan Iyad misali na farko misali na biyu ko wani babban malami shi ma da ake kiran shi al'imamu abu ali muhammadu bin ali bin hazmi az-zahiri wani mutum shi wannan aka ce ɗan gidan sarauta ne ko wani ɗan babban mutum wata rana sai aka yi mutuwa a unguwansu lokacin shi ma kusan shekaru talatin ina shekaru ashirin da wani abu sai aka yi rasuwa aka ce za a yi jana'iza bayan la'asar da aka ya shirya ya taho domin a yi sallar jana'izar tare da shi to sai iske ba a riga an fito da jana'izan ba mutane na zaune suna jira wasu na masallaci wasu na tsaye a waje irin da yadda ake yi Ya ce sai ya shigo masallaci yana ƙoƙarin share inda zai zauna yana zama to ne ce ka ga wannan kai yanzu duk girman nan naka baka san cewa a afwan kafin la'asar za a yi jana'izar baka san annabi ya ce duk wanda ya shigo masallaci kada ya zauna ba sai ya yi nafila raka biyu kawai sai ya ji kunya ka san ƴaƴan manyan mutane ba ta son a care su a ce ba su san wani abu ba sai ya ji dum haka amma ya iya bai sanin ba ne yayin yaro ɗan islamiyya ya yi mashi sai ya tashi sai ya nafila sai ya zauna aka gama jana'iza aka je aka dawo kafin a dawo an sallar la'asar bayan la'asar an zo ana ta'aziyya sai suka ƙara zuwa wajen ta'aziyya yana shiga masallaci tun da ya ji hadisi an ce ba a zama sai kuma ya zo ya kabbarta sallah sai wani sami ya ce a ah, yanzu kuma kai ba ka san ba a nafula ne yanzu ba ce subhanallah sai ya ji sai ya ji kamar tsoma shi a ruwa sai ce ban gane ba waya abin yake ne sai ai yanzu ba a nafula an shigo masallaci yanzu bayan la'asar ne sai ya ce to gaskiya akwai matsala ba zan karɓi wannan kaskancin ba gari na wayewa shi ma sai ce a kai shi wajen babban malamin garin ke malam na zo rajista a sa suna na alif ni ma a koya min karatu daga lokacin aka ce sai da ya shekara uku ba dare ba rana gaban malamai yake zuwa Mu wasan imam malik da ya tasa shi a gaba sai da ya sauke shi ai bayan shekara uku kawai sai ya zama babban malami don haka da ya fito a wannan lokacin shi ma in ya ga mutane na shirme in ya fara jawo musu na soshi shi saboda jikuwa da ilimi da yi har malamai ciyo kwanansu yake yana cewa sun yi kuskure <laughs> aliyu ibn hazmin kenan Allah gafarta musu baki da kaga shi ma da shekarun shi ilimi ya samu ko bai samu ba a yau littafin shi na littattafan da duniyar musulunci take alfahari da shi al-muhalla na Ibnu hazmi a babin fiƙihu littafi ne wanda malamai suna cin amfanin shi kwarai da gaske Allah ya gafarta musu na uku wanda da shi zai rufe saboda yanayin lokaci akwai wani babban malami wani abun mamaki yana ɗaya daga cikin masu riwayan alkur'ani ana kiran shi alkisa'i kowa san kisa'i ya yi ko eh dan in ba ku sani ba ku je kuma yi rajista a makarantar alfarkan da <laughs> tafizil qur'an ko za su ga muku waye kisa'i malam kisa'i aka ce shi ma wato a lokacin da ya taso ya manyanta ya yi shekaru amma dai ba karatu me ya faru ya ce wata rana ya dawo tafiya yana kan hanya ne ma ya yi tafiya mai tsawo ya galabaita ya gaji ga tsananin zafi ga dogon tafiya sai ya zo wani a kama a ce wani tasha kenan ko akan hanya sai dan ga wani bishiya mutane na zaune shi ma sai ya zauna zai huta da ya zo musu gaisuwa ya samu waje irin kai kamar mutum ya ce wallahi na gaji to da larabci sai ya ce ayyaitu haka ya faɗa kawai sai mutanen nan suka ce a'a kai bagwari ne kai ko balarabe sai shi balarabe ne amma shi ne kai wannan kwaban larabcin ce in kana nufin ka gaji ne a ayyaitu za ka ce amma wani ayyaitu sai ka ce wani ba kawai kawai shi ma sai kunya idan kuma kana son ka ce na samu wajen inuwa mai daɗi zan huta sai dai kai ka ce ayyaitu amma ayyaitu kai baka faɗi mai kyau ba ko ta wani ɓangare wannan shi ma sai ya sa ya ji kunya ya zo cikin waɗanda yake ganin su kaman ƙauyawa amma a cikin gyaran larabci kawai sai ya je rajista shi ma makarantar larabci aka ce da ya fara koyan larabci sai ya ce zai ma koyi karatun ƙur'ani ma sai da ya zama gangaren alaran ma kai sai da ya zama ɗaya daga cikin marwaitan alƙur'ani da aka yawan ana magana ruwatu na yi wato ƙira'o'in alƙur'ani sai an sa kisa'i a cikin shi amma ka ji sai da ya manyanta shi ma ya nemi ilimi za ka yan uwa masu albarka waɗannan su ƙara tabbatar mana da cewa eh lallai shekaru ba sa hana mutum neman ilimi da haka alkhairi ne babba wannan aji da aka ce ana karantar da dattawa waɗanda suke masu shekaru cikin al'ummarmu kuma alkhairi ne ga hatta 'ya'yanmu da suke tasowa wannan zai ƙara musu nishaɗi a cikin harkar ilimi sannan kuma wannan zai rinka ƙara ɗaukaka darajanka kamar yadda muka ce yanzu abin da ka zo ka koya wala Allah sai yaro ya zo gida ya tambaye ka an ba shi assignment ya ce baba an ce gawo hadisi na uku a cikin saba'una to kaga in baka sani ba me zai faru sai kai kai barazana ka ce kai saba'una dan ka a baka sani ba ne <laughs> amma an ta sai ka ce kawo shi an abu wurare ne ina fata an fahimta ka kai ma ka dan tada eh ko da ka ce an abu wuraren kuwa ai kokari <laughs> na ga an gani wato ba gara kai da kace an abu wuraren ba da wanda bai ma hadisin ba to sai ka dan karanta mai daga nan yaro sai ya dauka sai ka kai ashe babu mu malami ne kai ba a wasa da baba to ka ga ka rima wa kanka asiri ina fatan jama'a an gane to yana da kyau wannan ainihin wato alkhairi ne mu wa wannan ainihin wato a aji mu ba su goyon baya mu karfafa ajin ya zama ya yi karfin da kowa zai ci moriyan wannan nan a samu kamar yadda muka ji a cikin lokaci kaɗan wasu su zan su ma sun samu rabonsu na ilimi har su ma sun je sun buɗe wa wasu dattawan irinsu kaga alherin sai ya tafa da uwa ba haka shine muke fata Allah ubangiji ya kara wa rayuwar mu baki ɗaya albarka yan uwa masu albarka kamar yadda yi wato na ambata a yi haƙuri ɗan abin da ya samu kenan a matsayin tunatarwa da kuma faɗakarwa duk da za a ji abin hatsin bara ne kun san abin ku da almajirai idan suka zo za ka ji ba sa iya gabatar da abu yadda ya kamata a yi haƙuri da abin da aka samu Allah Ubangiji ya karɓa mana ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين